Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. fadar vatican ta faɗa a jiya asabar cewa papa roman francis na cikin mawuyacin hali bayan ya sha fama da doguwar matsalar numfashi da ke buƙatar iskar oxygen mai yawa francis mai shekaru 88 wanda ke kwanci a asibiti na tsawon mako guda tare da wani ciwon huhu a yi masa ƙarin jini bayan gwaje-gwaje da aka yi da ya nuna wani yanayi da ke da alaka da ƙarancin jini in ji fadar vatican a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan wannan uba mai tsarki ya ci gaba da kasancewa ido buɗe kuma ya kwana a kan kujera ko da yake yana jin zafi fiye da jiya sai dai a halin yanzu ana dakon sakamakon gwaji ne in ji sanarwar tun da farko likitoci sun ce francis yana fama da ciwon huhu da kuma wata matsalar numfashi mai girma wanda likitoci suka ce ya kasance cikin rashin tabbas kuma za su ajiye shi a asibiti na akalla mako guda hamshakin attajirin na elon musk shugaban hukumar inganta ma'aikatan gwamnatin tarayya a ƙarƙashin mulkin donald trump da ake kira doge a takaice ya yi barazanar korar duk wani ma'aikacin gwamnatin tarayya da ya gaza yin bayanin irin aikin da suka cimma a cikin makon da ya gabata barazanar wadda aka fitar a shafin sada zumunta na x tana zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da shugaba donald trump ya wallafa a shafin sa na sada zumunta na truth social cewa hukumar ta doji ta kara kaimi a yunkurinta na rage yawan ma'aikata da kuma sake fasalin ma'aikatan gwamnatin tarayya nan ba dadewa ba dukkan ma'aikatan tarayya za su samu sakon imel na neman fahimtar abin da suka yi a mako da ya gabata in ji mask a wani sako da ya kafe a dandalin x rashin amsa wannan sakon za a dauke shi a matsayin murabus ne daga aiki ya zuwa yammacin jiya asabar an aika sakon imelin ga ma'aikatan hukumomin tarayya da suka hada da hukumar tsaro da canji da hukumar kula da ruwa da yanayin samaniya ta ƙasa. da cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa da rigakafi da sauransu an yi wasa take me kuka yi a makon da ya gabata Taruruwan jama'an 'yan sandan Congo da suka koma kungiyar 'yan tawaye M23 sun rera waƙoƙi da tafawa a birnin Bukavu da suka mamaye a jiya Asabar. Suna shirin sake samun horo ƙarƙashin ikon 'yan tawayen da suka bayyana niyyar zama a gurin da kuma gudanar da mulki. M23 ta kara dannawa a makon da ya gabata zuwa cikin birni mafi girma a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo wanda ya fuskanci fashi da tashin hankali yayin da sojojin Congo suka fice daga wurin ba tare da fada ba. Kungiyar M23 da ta kwace wurare da dama a gabashin Congo da muhimman albarkatun ƙasa ta haddasa fargabar fadawa cikin babban yaƙi lamarin da kuma ya kai kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ga amincewa da wani daftari na bai ɗaya a ranar Juma'a da ya kira ga kawo ƙarshen tashin hankali da kuma janyewar 'yan tawaye daga wurin. A birnin Bukavu, babu wata alama da ke nuna wannan kira za ta yi aiki. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata barkewar kwalara a sudan ta kudu ta hallaka kusan mutane 60 kana ta kwantar da kimanin 1,300 a asibiti a cikin kwanaki uku a cewar hukumomin lafiya a jiya asabar ana zargin rashin ruwa mai tsafta ne ya haddasa barkewar kwalara a birnin kosti da ke kudancin kasar bayan da injin bada ruwa na birnin ya daina aiki sakamakon halin da wata kungiyar sojojin sa kai ta yi a cewar ma'aikatar kiwon lafiya kungiyar ta kwashe kimanin shekaru biyu tana fada da sojojin kasar ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa cutar ta kashe mutane 58 kane ta yi sanadin kwanciyar wasu 1293 a asibiti tsakanin ranar alhamis da asabar ma'aikatar kiwon lafiya ta ce ta ɗauki jirin matakai domin yaƙi da cutar ciki har da ƙaddamar da shirin rigakafin cutar kwalara a cikin birnin cutar ta kashe sama da mutane 600 ta kuma kwantar da sama da 21 tsakanin watan yuli da oktoban bara a ƙarshe mutum ɗaya ya mutu kana 'yan sanda biyu sun samu munanan rauni a wani harin wuka da aka kai a gabashin faransa a jiya asabar wanda ya faru yayin wata zanga-zanga a cewar masu shigar da ƙara na wurin wasu ƙarin jama'ai uku sun dan samu rauni a harin na birnin malhouse wanda ake zargin wani ɗan shekaru 37 da kaiwa wanda kuma ake sa ido kansa kan ayyukan ta'addanci in ji mai shigar da kara nicholas hayes yana faɗawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp takardar sunayen waɗanda ake sanya ido a kansu da ake kira fsprt ta tattara bayanai daga hukumomi da dama akan ɗaiɗaikun mutane da zumar hana su aikata ayyukan ta'addanci da tsaurin ra'ayi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Nima Abdulrauf jagorar shirin. da mata kan A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba batun yaudara da kisa da sunan abota ko soyayya a kafofin sada zumunta kamar su Facebook da Instagram. Lamarin da a baya-bayan nan ya kai wasu 'yan mata zuwa lahira kuma ake ta tafka muhawara mai karfi a kayi. Alƙalmin girdiga a yanar gizo sun yi nuni da cewa al'ummomi daban-daban a ƙasashen duniya na fuskantar barazana ga zamantakewa cikin lumana masu tarin yawa sakamakon ci gaba kama daga amfani da kere-keren zamani, intanet, mu'amala da kafofin sada zumunta da disa sauransu inda ba a bar kasashen nahiyar Afirka musamman ma Najeriya a baya ba. A baya bayan nan ne kisan kai a sunan soyayya da ke farawa da abota da wasu mutane a kafofin sada zumunta ya kara kamari inda ake zargin wasu matasa maza da kashe tare da yin gunduwa-gunduwa da sassan jikin wasu 'yan mata da aka yaudara zuwa wani gari a sunan tsafi kuma wannan lamari ya yi matukar tada hankulan al'umma. Dangane da wannan lamari muka ji ta bakin masu ruwa da tsaki don gano ina matsalar take da zummar neman mafita kamar yadda za ku fara jin shimfiɗa da bayanai daga bakin su. Sunana da tawa babura. A game da wannan maudu'i na yaudarar yara musamman yara mata kamar da yanzu abin da ya faru a kudu din nan na 'yan matan da aka yaudara suka bi waɗanda suka bi wanda suke da niyya mummuna a kansu har sai ya janyo musu rasa rayuwarsu abin takaici ne. Ko da dai mu dai a arewacin Najeriya ba mu fara shiga cikin wannan abin tsanani har haka ba amma mutuwa kala biyu ci akwai ta rahira din wadda ba ma fata yaran mu su rika bibiyar mutane ta kafofin sada zumunta wanda har zai janyo su rasa ransu akwai kuma mu kanmu a arewa mutuwa ta biyu wadda ita ce mutuwar zuciya a duniya ba kuma ta wadda bahaushe yake tunanin mutuwar zuciya ba a'a wato kaman abubuwan da yara suke shiga ciki da yake janyo musu depression ko anxiety ko kuma wani irin disorder wanda yake hana su walwalan kwakwalwa inda za su samu rayuwarsu ta yi tasiri tasiri a kansu bin mutane a kafofin sada zumunta waɗanda suke da yaudara. Na'am mun gode malama, na'am mun gode malama yanzu bari mu ji daga bakin jagoran shirin Follow the Money karkashin kungiyar Connected Development Muktar Mudubo mai fafutukar kawo sauyi da ci gaba a cikin al'umma. Matsalan akwai yaudara a ciki ko kuma rashin tarbiyya. So mafi yawanci abin da yake kawo irin wannan abubuwan yana haɗuwa da kwaɗayi daga wurin masu zuwa saurin arziki daga wurin masu aika aikata irin wannan abubuwan so abu ne wanda dukkan mu dole mu tashi daga gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu da kuma sarakunan gargajiya da kowa da kowa dole ne a san ya za a yi a wayar da kan jama'a sai kuma matashin malamin addinin islama sunana kabir ahmad hamza dangane da lamarin da ke afkuwa a kafafen sada zumunta wanda wasu 'yan uwa mata suke haduwa da wasu da suke kiran su abokai wanda karshe ake samun mahada ta inda za a haɗu har hakan ta kai kai ga su 'yan uwa matan nan sana rasa rayukansu sakamakon su waɗannan da ake kira abokanan suna da wasu mummunan manufofi a ransu ko ta tsafi ko na abin sukan yi amfani da wannan daman domin kashe su matan ko musu wata mummunan illa asali hakan kuskure ne a matsayin ki na ya mace ya kamata ki san ke ya mace ce kina da daraja bai kamata daga haɗuwa da wani wanda baki san waye ba ko ki saki jiki yanda zai zama sanadiyar rasa rayuwar ki ko wani abu makamancin haka na'am mun ji bayanai akan wannan maudu'i yanzu bari mu koma ga kwararriya a fannin ilimin yara a mataki matakin farko wacce ta fara mana bayani a cikin shirin. A ganin ki me ke rudan 'yan mata suna fadawa cikin irin wannan tarko. So wani abubuwa ne waɗanda suke janyo hankalin yara mata musamman har su bi mutane waɗanda suke ruɗa su a social media. Na farko wato a gidajensu suna fuskantar kalubale wasu zaka ga Allah Allah suke su samu mijin aure su bar gida saboda gidan nan kama akan kaya suke. Wala Allah iyayensu sun takura su su aure ko ya baya ku je ku nemo mazan aure ko mu muku auren dole akwai barazana wala Allah na biyu kuma akwai talauci wannan shi ma yana tasiri akan saka pressure ga yara mata har su bi rudani da yaudara a social media sannan akwai kuma abin da ake kira peer pressure a wata ta yi aure ni ma sai na yi so irin wannan abin yana janyo su waɗannan mutane ɓata gari dama wanda niyyar su ba niyya bace ta alkhairi sai su nuna zo in baki alawa zo in ɗanɗana miki zuma kuma da daga ƙarshe yara idan su ya rufe su matasa mata ba sa fahimtar mai yaudara da wanda yake da niyya ta gari to amma dama duk yarinyar da ta san cewa ita ta gari ce kuma wanda za ka aura na gari ne bayan da za a yi ka fara abokantaka har ta kare ka kai ka taka tafi ka haɗu da namiji a wani guri ka gan shi da zumma cewa zai aure ki. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu sake komawa ga malama kin yi magana akan yaudara da sunan aure ko za ki mana ƙarin bayani a kai da misali su yaudari ya mace su ce za su aure ta ko za su yi mata kaza da kaza ta je ta ga ba haka bane ko ba su kashe ta kisa har lahira ba suna janyo wa mata batancin zuciya da kuma wato lafiyar kwakwalwa mutane ina so su fahimta cewa lafiyar kwakwalwa tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo rayuwa ta gari a samu a aure a zaman lafiya a ilimi mai inganci a samu 'yan ƙasa masu masu kishin zuci masu kishin ƙasa wanda ba za su tashi da wani abu mara kyau ba kamar mata da za su je wato an bata musu tunaninsu na kwakwalwa ya zamana ba sa girmama kansu ba sa ta kansu in auren ne ya zo gidanku eh kun fara tattaunawa a social media ina kwana ina gajiya to idan aka tafi sahu na ɗaya na biyu ai ya kamata a ce ko a wani gari yake ko a wace ƙasa suke kin haɗa shi da baba da inna sun yi magana idan ma zuwa a kafa ba zai yiwu ba an yi bincike ai ana bincike ko a ba ni kaina nan na aurar da mutane at least guda biyu ta intanet kuma ɗaya daga saudi arabia daya daga canada ta zo najeriya aka yi musu aure a nan a najeriya na haɗa su ma da dangi na aka samu waliyi da komai aka musu aure kuma suna nan suna zaman lafiya to akwai hanyoyi da ake bi duka ana wannan wanda zaka tabbatar da cewa wanda kake yi wa magana ba ɗan yaudara ba ne waɗanne matakai ya kamata a ɗauka don yaƙar wannan muggan ɗabi'a ɗabi'a bari mu fara da muktar gwamnati tana da national orientation agency wannan agency ne da yake kula da wayar da kan mutane akan irin wannan al'amura da ke faruwa yau da kullum ni a nan zan iya cewa ya kamata mu yi regulating shi social media don a san waye da waye suke yin wannan abun addresses nasu ya zama address ne wanda za a iya in an je a same su a inda suke so kuma dole sai mun koma baya shugabanninmu na gargajiya dole ne sai an san yadda za a wayar ma matasa matasa da kuma iyayen yara kai akan in ka ga yaron ka ko yarinyar ki tana wayansu abubuwa ya kamata a dinga tambaya malaman addinai dole su ma sai sun sa baki a irin wayannan maganganun don yana haduwa da gaggawa ne kowa na son yayi kuɗi daga wurin matan kuma yana haduwa da kwaɗayi wani kuma tsautsayi ne yake ja haka to gare ka malam kabir to abin da ya kamata shine duk inda kike ki amfani da hankalin da Allah subhanahu wataala ya baki domin ya bambanta ki da dabba sa'annan ki rinka tuna cewa wace al'ada ce al'adarki tana addini addinin ki shine farko domin addinin musulunci ya zo da abubuwa daban-daban daga cikin abubuwan da ya zo da shi shine asali duk yadda za ka yi mu'amala da mutum ya kamata ka zama mai amfani da wannan ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka ka bambance abu mai kyau da abu mara kyau asali idan muka kalli hakan a hankalce da addinance da al'adance kuskure ne saboda haka anan nake bayan uwa mata shawara su rinka kulawa duk yayin da ke haɗe da wani a kafafen sada zumunta baki san waye shi ba baki san daga ina yake baki san menene manufar shi ba saboda haka kada a saki jiki wanda hakan zai iya kaiwa ga an samu matsaloli manya-manya. Sai kuma malama hawa Babura matakin farko akwai cyber security wanda kowace ƙasa a duniya take da shi. Cyber security ba kawai na 'yan irin abin da ake cewa ko nine ko yahoo boys ba ne wanda za su cuci mutum cutarwa ta dukiya ko kuɗi. Akwai mutanen da suke cutar da walwalar yaranmu wanda su ne manyan gobe wanda kai in ka tsufa su ne gobe za su zauna su da ƙasa su ta jiha to yanzu a ce irin su su ne kuma ba su da lafiyar kwakwalwa ya kaga gobe saboda haka muna kira ga hukuma ta tashi tsaye akan ta karfafa cyber security yadda za ta ɗauko wato amfani da na'urori da suke tace kalamai da kuma wasu irin characters na bayani a cikin hanyoyin sada zumunta da zai taimaka musu su fahimci mayaudara. Muna godiya alƙalman ƙirdiga sun yi da cewa ƙarin kisan kai a bisa amfani da salon yaudara da da sunan so ko abota a kafofin sada zumunta da zimmar tsafi don yin arziki fara daya abu ne da ya kamata a sake lami a kai in ji masana don neman mafita mai dorewa ganin cewa wasu matasa da aka kama cikin irin wannan lamari sun bayyana cewa a dandalin sada zumunta suke koyan muggan ɗabi'un nan. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdullahi da na shirya kuma kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yawan shan zaƙi ko kuma siga illolinsa ga lafiyar jikin ɗan adam. Thank you. Shan zaki ko suga yana iya zama da amfani ga lafiyar jiki ta wasu hanyoyi amma kuma yana da muhimmanci a yi amfani da suga bisa kima wato dai kada a yawaita shan suga fiye da kima domin hakan zai iya haifar wa jiki matsaloli da dama daga cikin matsalolin akwai ƙara kiba da hatsarin kamuwa da ciwon zuciya rage ƙarfin garkuwar jiki shan zaki na iya haddasa matsalar ciwon haƙori da sauransu domin ƙarin bayani game da illolin shan suga ko kuma zaki ƙwararre ne a fannin sanin cututtuka da maganin su Dr. Najib Bello na asibitin Najbel Nursing Home and Maternity da ke jihar Kano ya yi ƙarin bayani likita gare ka. Da farko ina so in faɗa mutanen cewa da farko da ya kamata su cewa wannan siga da muke magana fa muni shi ai ya nemi ya fi kitse illa a cikin jikin mutum. Bincike da nazari ya nuna lalle tabbas siga ya fi muni akan ma kitse da ake ihu da a wajen 1970 1980 duk ihun da ake shine kitse kitse cholesterol cholesterol. za an gano shi kan shi sigan ma ai zai koma zama cholesterol a cikin jikin mutum to shi shi shine uwa uba na dukkanin wani sinadari da zai haddasa illa a cikin jikin mutum zaki babban bala'i ne a cikin jikin mutane a na farko shi zaki akan kansa sigan a illolinsa ai baya ma da wani sinadari a cikin jikin mutum shi bai da wani kalori empty kalori ne kuma baya ba da wani nutritional value kuma shi zai tunkuɗi duk wasu kuma sinadarai wanda za su taimaka maka a cikin jikinka ka kenan shi banda bai da kalori kuma shi kuma zai ƙara kashi kuma wasu sinadaran ke cikin jikinka wanda za su baka kuma alfanu sannan kuma na biyu ga addictive property zai sa mutum ya zo dogara da shi akwai sashi sashin kwakwalwa za su dogara da inda baka sha zakin na ba ba za a zo na lafiya ba na uku akwai hidden sources shine shi daga akan kansa zai wahala ka yi tracking din shi ko yi limitin din abin da zaka iya sa saboda yana da wasu hanyoyi da ake shan shi ta boye akwai kayayyakin abinci wanda su a boye yake a cikin su wanda zai wahala ka iya tracking din shi ka gane cewa ka shinka ma sha wannan suka ma a jikin ka baka sani akwai illar da yake ma kuma hanyar eh, abinci misali shi suka zai iya canza gaba daya kamar yadda na bayani a baya kwayoyin halitta da ke cikin cikin mutum kaza misali an zo an samu canji na tsarin narkar da abinci a cikin mutum ya canza maka garkuwar jikinka sannan gaba ɗaya har za mu ta lafiyarsa akwai mummunan illoli da za su iya faruwa idan mutum yana yawan shan siga fiye da kima na farko zai samu abin da muke ma insulin resistance insulin wani sinadari ne da Allah ya halitta a cikin makarmama a cikin sun pancreatic beta cells wanda insulin din yake babbagowa idan ya babbago to shi ne yake da alhakin ya kwashe duk sigan da mutum ya ci a cikin sa, to idan sigan ya kai shirin yana kai wannan adadin da ya wuce yawan abin da shi insulin zai kwashewa to babu zabi babu makawa wannan sigan za a bar shi ta yawo a cikin jikin mutum to daga inda ya dinga yawon nan kaga kenan an samu abin da muke cewa insulin resistance insulin ɗinka ba zai iya kwashe wannan sugan ba na biyu akwai babban illa wanda muke cewa weight gain za a ga mutum ko yayi kiba ka gan shi yayi girma yayi kiba wani ka gan shi ya yi nauyi yana haki ga tumbi ya tara yana tafiya da jari ka ga wannan ai ibtila'i ne babba kuma duk suga ne zai iya haddasa wannan mummunan abu daga inda ka samu wannan weight gain ɗin fa ko kuma za ka iya samun na uku shine za ka iya samun muni akan matsalolin zuciya sun ka cewa virus na heart diseases yawan shan siga a cikin jikin mutum zai iya firgita maka zuciyarka zai iya kawo hawan jini zai iya kawo kitse triglycerides kenan kuma zai kawo low density da kuma high density lipids wannan cholesterol din da zai iya samu maka a cikin ka. babban illa ne dan zai toshe maka jijiyoyin jiki faya faya kada mu manta cewa kuma wannan matsalar zuciya ita ce number one da ta fi kashe mutane yanzu a duniya shi ne ciwon zuciya da kuma hanyoyin jini to shi ne number one kila ba wata rashin lafiya a duniya da ta kashe mutane da yawa irin wannan a ah, matsalar zuciya da hanyoyin jini wanda kuma abin da ke tsananta ta ba kamar siga a duniya a ah, na hudu sai kansa in kana yawan siga zai tsananta maka wasu daga cikin yawan kansoshi da mutum zai iya samu musamman irin pancreatic cancer wannan shi babban itila'i ne na biyar akwai abin da ke cin cognitive decline mutum kawai kwakwalwar shi da tunanin shi da nazarin shi da hankalin shi da ilimin sa ko zai ja baya sai ga mutum ko yana yin abubuwa kamar ba mai hankali ba kuma ga yana yawan mantuwa ka ga yana yawan kuma kasa haddace abu ka ga ya kasa concentrate ya koyi abin da cututtuka za su addabi mutum kwayan cuta za su maka wargaza maka jikinka za su taso maka kai ka ce kawai mutum gaba ɗaya kawai ya zama wani kawai a abin tausayi a daidai da kwayar cuta guda ɗaya idan akwai ta ko ƴan ƙama wanda ba ta tasiri a cikin gaban mutum musamman ko mata to sai ka ga wannan kwayan cutar sun zama linkin ba linkin saboda ka ba su taki kamar shuka ce ka ba ta taki shikenan sai ka ta girma idan a gaba ne kwayar cuta take sai ga mace gaba ɗaya ko gabanta yana ta zubar da ruwa kai kai zogi zafi ciwo idan a cikin huhu ne dama yana da ƴan kwayan cuta a cikin huhu da daidai da kwayan cuta na mycobacterium tuberculosis ko kuma kwayan cuta na pneumonia to shi kenan fa sai ka ga in kana yawan shan zakin nan sun tsananta haka kuma idan a cikin ciki ne kamar yadda na bayani a baya wannan ne babban illar da suka zai iya yi kashe ka ga mutum ya ji gaba daya. To likita wasu irin alamomi ne mutum zai ji ko kuma ya gani a jikinsa da ke nuna siga ko kuma zaki ya yi masa yawa a jiki. Akwai alamomi na kusa-kusa akwai kuma alamomi na nesa ma'ana akwai idan sigan yanzu yanzu kake amfani da shi ko kuma yanzu kake sha shi muke ce misali ka ce acute toxicity akwai kuma wanda za mu iya ce ma chronic toxicity mutum ya daɗe yana shan su. to alamu su ma kansu kuma alamun sun bambanta akwai alami na zahiri wanda ni da idan ka za ka ga wani inda ta bayyana alamu na zahiri da suga zai iya nuna maka cewa alamar suga ya maka yawa a jikinka kuma yawan shan sugan ka yayi yawa a cikin jikinka alamun ba su da bambanci da nisa da wanda yake da ciwon suga da shi ma wanda ke ciwon suga suga ne yake yawo a jikinsa shi ma kuma wanda yake yawan shan tsananin suga wato to sigan ne ke spikin a cikin jikinsa kafin jiki ya iya kwashe wannan sagan a cikin jikin ko da mutum baya da ciwon siga da za a ce diabetes to shi ma fa akwai yiwuwar ya ga ya zo da yawan kishirwa kuma za ga ana da yawan eh, jin yunwa sagan ne ke haddasa wannan matsala sannan kuma na biyu za a ga mutum yana yawan fitsari shi ma alama ce na siga ya yawa a jikinka akwai alamar gajiya da kasala so in dai kana shan yawan siga da yawa a cikin jikinka za a ga mutum yana da kasala yana jin mutuwar jiki kuma baya da karfi ah, na hudu mutum zai ga haza haza a idanuwan shi saboda shi kan shi sazan yana iya ah, shafar lens din cikin idonsa sai ka ga ido ya kumbura sai ka ga mutum yana haza hazo ba gani yadda ya kamata sannan kuma mutum zai iya zuwa kaga in yi rauni ba iya warkewa da wuri sai ga an cina da kan jiki sai rauni sai ka ga ya kasa warkewa da wuri saboda suga yana kirga ko jiki to su ma kan sinadaran da ke sa mutum ya warke idan ya rauni rauni sai ka sun sa mutum ba zai warke yadda ya kamata ba da wuri akan lokaci a ah, na shida zai dinga jin kuma wani abin da ce ma ah, numbness zai dinga jin kama a ce ah, zogi zafi ko kaikayi a jikinsa shi muke ce ma kama a ce peripheral neuropathy zai jin taka-taka a jikinsa zai ji kamar kiyashi kiyashi na bin shi zai ji jijiyoyin jikin suna zogi zafi zariyar jikinsa ya maye maka kiyashi na bin cikin jikin mutum to wannan ita ma alama ce ta zahiri wadda duk zagayen da idan ka kuma za ka ji da jikinka akwai kuma matsala ta gaba shi ne za ka ji a ah, wannan kuma emotional and mental science muke ce musu wani abubuwa ne wanda suke shafa kwakwalwa da tunani sai ka ga mutum yana samun na farko mood swinging sai kun zuci kina ta canzawa tunanin shi yana haharbawa yanzu da ka yi cikin farin cikin cikin bashi da yanzu da ka yi cikin damuwa za ka yi cikin fushi zaka yi shi kuma cikin raha shi kuma ka kawai ya canza nan take to yawan siga a cikin jiki yana kawo firgici da anxiety da mood swing da yawa marasa lafiya suna zuwa asibiti ma a ce musu suna da anxiety ma fa ba kowa yake damuwa ba ya nuna musu cewa bai yawan shan zakin su ne yawa na biyu akwai difficulty concentrating mutum ka ga ya kasa mai da hankalin shi akan abu guda daya sai gan shi ko shi yana zaune an yi yi yanzu in kalli wani abu da ake koya masa ko ana nuna masa ya kasa yanzu da yawa da yaran zamani muna fama da wannan matsala ko aiki za a ɗauke su yanzu sun zo ana masa interview sai da sun kasa zuwa wannan da shagan shan suga ne in yi mutum yawa na uku akwai matsalar nazari ko matsalar yawan mantuwa sai ga mutum yana da yawan mantuwa abubuwa ya kasa da zuwa ya koyi abu yadda ya kamata sai kuma na hudu shine wancan bangaren da tsara faɗa shine anxiety depression so za ga mutum ya ya yana cikin damuwa kullum ko su kuma alamun su ma da ake gani na farko su wannan generally suke shafa jikin mutum za a ga mutum yana da matsalolin fata ko a ga fata shi ta yi baki ko a ga yana fito da irin su pimples kenan ko kuma a ga dai gaba ɗaya fatan mutum ta yamushe to shi ma alama ce ta ciwo kai suga yawa a jikinka akwai kuma yeast infection shi ma za ga wani lokaci mata sukan yi zuwa da kaikayin gaba yanzu ko ciwon mara saboda shi zaki yana ba kwayan da dama girma a cikin jiki to yeast ko fungal infection ko ta rashin lafiya ce wanda akasari take yawan damun mata sai ga suna zuba farar ruwa daga gabansu na uku kuma za a ga mutum yana yawan samun kwayan cuta wannan kwayan cutar zai ta samu you alama ce ta ciwo siga mashi yawa kamar yadda na faɗa shi siga yawan shan siga yana kai garkuwar jikin mutum to kowace kwayan cuta sai ta gita sai a cikin jikinka sannan hudu akan ko matsalar a narkar da abinci ga mutum ya zo da yawan gudawa ko ya zo ya kasu ba haya ko kuma ciwon ciki so da shi kanshi zaki a cikin ciki idan yana da distorting din balance din kwayoyin halitta da ke cikin ciki dama akwai normal flora kwayoyin halitta wanda suke taimakawa su narkar da abinci a cikin cikin mutum to daga inda da kana yawan shan zaki to za ka ga sun tafi out of proportion sun yi yawa sun kai ni shirin in ba sa'a ba sai wannan kwayan halittar ka ga mutum ya barke da gudawa ko kuma ya barke kwata-kwata ma ya kasa ba haya sau da hanjin ya kukumbure ko kuma ka ga yana yawan ciwon ciki to wannan manyan-manyan matsaloli ne da za a iya gani matsayin alamun ciwon aka suga ya maka yawa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a gare mu a wani makon inda za mu ci gaba da kawo muku wasu mahimman bayanai game da illolin shan suga fiye da kima. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka nan ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.